kamaru ɗaukakan nan kake so na fahimci kamar kai baka son a saka a cikin fim ɗin a duniya no ka gane dole dole dole dole sai mun gwada jarumtanka ta yadda za mu gani za ka iya faɗa da abale ne koya hari na kitson kamar mai kyau a fuska marin ya kwanta ba wai marin za mu a no eh mana ba daukaka kike so kamera roli ji matso mana kake tsoro ne a filmin a duniya za a saka ba action kai kake kai no da yi ba hot ba ka gani idan kai haka wannan kusatar nake so ka gane ni ka gane sister sai ka tashi ka gane ka tashi don da ka tara kai yes haka nake so mu je Yani vallahi <laughs> yare. Aa. Niye şok? oh no no no no. mutane na barkan ku da warhaka da fatan kun nishadantu da Allah ku danna mana subscribing sharing da kuma karrawa da ku ji shi a wayoyinku